sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. masu na'urar kwamfuta suna yi jinmu yanzu haka kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan ana da asariya lafiya yau Alhamis takwas ga watan Yuni shekara ta biyu da 2017. Sahabo Imam Aliyu ne a madadin Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin kullalubo tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Yau Alhamis ne masu jefa kura a Birtaniya suke zaben 'yan karamar majalisar dokokin kasar ma'aikatar leƙen asirin ƙasar iran ta faɗa yau alhamis cewa mutanen nan biyar da ke da hannu wajen harin a majalisar dokokin ƙasar 'yan kasar ta iran ne hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa yau alhamis cewa tana da ƙwaƙwarin hujjojin da ke tabbatar da cewa mayakan is da ke iraq sun kashe fararen hula akalla 231 to ubangiji allah ya kyauta kanun labaran kenan kwamishinan ya ce an kame wani dan boko haram din guda da ransa sannan kuma an kashe wasu guda uku sakamakon misayar wuta da suka dinga yi da jami'an tsaron haruna dauda biyu daga maiduguri kenan kan ci gaba ko kuma ƙarin bayani dangane da hari da 'yan ƙungiyar boko haram suka kai a birnin jiya gwamnatin najeriya kuma ta tabbatar wa 'yan kasar cewa za ta sake ɗamara wajen ganin boko haram ba ta samu sukunin ci gaba da kai irin waɗannan farmaki ba jummai ali na tafi da shirin sai bango ya tsage yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna assalamu alaikum yau alhamis ne masu jefa kuri'a na birtaniya suke zaben ya karamin majalisar dokokin kasar a wani zaben gaggawa da prime minister theresa may ta nemi a yi a watan afrilu a kokarin ta na farfado da goyon bayan da take da shi kafin a fara tattaunawar ficewar kasar daga cikin kungiyar tarayyar turai zuwa gobe juma'a da safe ne ake sa ran samun cikakken sakamakon kujeru guda ɗari 650 na majalisar wakilai ta house of commons da ake takararsu lokacin da prime minister may ta bukaci a gudanar da zaben jam'iyyar ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya tana nan kan gaba da linjaye mai tazarar gaske wajen samun goyon bayan jama'ar ƙasar haɗi da tazarar da ta yi a majalisar dokokin kasar sai dai kuma wannan goyon bayan ya ragu a cikin 'yan watannin da suka gabata amma kuma kawai yanzu kuran jin ra'ayin jama'a da aka gudanar kafin zaben na yau ya nuna cewa har yanzu jami'ar tasu na masu ra'ayin mazan jiha tana nan gaba da jami'ar adawa ta leba yanzu haka dai batun tsaro ne ke kan gaba a wannan batun da wannan batu na jefa kuri'a biyu bayan harin da aka yi a london da manchester wanda ya dalilin mutuwar mutane talatin ma'aikatar leƙen asirin ƙasar iran ta faɗa yau alhamis cewa mutanen nan biyar da ake da ke da hannu wajen kai hari a majalisar dokokin ƙasar da kuma kabarin tsohon shugaba ayatollah rahomullah khomeini yan asalin ƙasar ne wanda suka shiga cikin ƙungiyar is ma'aikatan ta ce mutane na cikin waɗanda mutanen na cikin waɗanda 'yan ƙungiyar ta is suka suke faɗa da su a mosul da iraq da raqqa da syria kafin su dawo ƙasar ta iran a cikin watan agustan bara mahukuntan ƙasar ta iran sun faɗa jiya laraba cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon wannan harin ya kai akalla goma sha bakwai yayin da arba'in suka samu rauni daban-daban har-harin da aka kai kusan lokaci guda da bindiga mai sarrafa kanta da ƙunar bakin wake nan take ƙungiyar ta is ta ɗauki alhakin kai su wannan yana nuna wa wannan yana ƙara ruruta wutar ƙiyayya da ƙasashen na gabas ta tsakiya ke fama da ita domin jaddada wannan aika-aikan kuma haka kwatsam sai ga kamfanin dillancin labarai na ƙungiyar isis mai suna amak ya raba wani faifan bidiyo mai tsawon daƙiƙa 24 wanda ke nuna gawarwakin mutane a cikin ginin harabar ta majalisar dokokin da da barazanar sake kai wani harin da yammacin jiya laraba ne dai jami'an tsaron kasar ta iran sun tabbatar da cewa 'ya'yan kungiyar ta is ne su kai harin wasunsu ta shigar mata domin da kama kuma 'yan kasar iran ne waɗanda suka shiga kungiyar ta is labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa yau alhamis cewa tana da ƙwaƙwaran hujjoji da ke tabbatar da cewa mayakan is da ke iraq su ne so kashe fararen hula ƙalla 231 sa'in da suke ƙoƙarin arcewa zuwa yammacin mosul rahoto na wannan kisan ya faru ne daidai wato tsakanin 26 ga watan mayu zuwa 3 ga watan yuni duka kuma a makwabcin wurin da ake kira al-shifa da ya kunshi mutanen da ke kokarin ganin sun kai ga wuraren da ke karkashin kungiyar ta is da sojojin iraki suka kwace hawa kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce tana binciken rahoton da ke cewa wasu fararen hula sun samu rauni sakamakon harin da aka yi ta jirgin sama a wurin da ake kira zanjili da yammacin wato wato da ke masul wanda rahotanni suka bayyana cewa nan ma mutane hamsin zuwa tamanin ne suka mutu don a cikin watan fabrairu ne dai ake ta tafka fada domin mallakan yammacin birnin na masul biyo bayan nasar da sojojin iraki suka yi sakamakon goyon bayan sojojin saman amurka da suka basu domin ganin sun kwace gabashin birnin yanzu dai samun nasarar kwace wannan birni na masul zai zama babban wato gagarumin nasara na ganin an fatattaki yan tawayen da suka jima da mamaye wurare masu faɗin gaske na ƙasar ta iraki ciki ko hadda birnin masul a cikin shekarar 2014 jami'an sojojin kasar miyama sun faɗa yau alhamis cewa masu neman jirgin saman kasar nan da ya ɓace sun gano garwakin mutane goma da wasu kuraguzan jirgin inda wanda ya ɓace jiya laraba da mutane 122 a cikinsa sanarwar ta ce cikin garwakin akwai na manyan mutane shida na yara ƙanana hudu sai dai kuma wasu kayayyakin da aka tabbatar na matafiyan ne da rigan nan da ake amfani da ita a cikin jirgi idan akwai hatsari sai kuma matuki waɗannan waɗannan su ne abubuwan da aka samu a cikin ruwan da ake neman jirgin wanda ke da kilomita 35 daga kudancin birnin langlo jiragen ruwa tara ne da wasu da masu wasu jiragen masu sauka ungulu suna cikin jerin waɗanda aka tura su domin gudanar da wannan aikin binciken jirgin saman da ya hatsari wanda yake kiran china ne mai lamba y8 f da kasar miyaman ta saya a cikin watan maris na shekarar ta gabata jirgin wanda yake dauke da yawancin iyalan sojojin kasar ya taso ne daga birnin mayek wanda aka fi sani da sunan maigui da ke kudancin kasar ta miyama da ke gabar adanam kanar kewar zewa wanda shine ministan tsaron kasar ya shaidawa murya amurka cewa sun tsinci wasu tarkacen jirgin a wani bangaren tekun ya ce jami'an tsaro ba su yi wata wata ba lokacin da suka samu labarin daidai inda hadarin ya faru ya ce tawagar tasu sun hada da jami'an 'yan sanda 'yan kwana-kwana kungiyoyin sa kai da kuma masu taimakon gaggawa da kuma asibitin tafi da gidanka domin kula da waɗanda suka, suka iya rayuwa sakamakon wannan haɗarin. Akalla mutane hamsin ne suka rasa rayukansu ciki ko hadda wasu manyan jami'an soja uku sakamakon harin da kungiyar alshabab ta kai wa sansanin sojojin da ke gundumar Puntland. Jami'an sojojin da suka da shaidun gani da ido sun shaida murya Amurka cewa cikin waɗanda suka mutu sun hada da sojojin Puntland su 45 da kuma wato 'yan kungiyar ta al-shabab su biyar ministan tsaro abdi hirsi ali ya karyata cewa da yawan waɗanda suka mutu sakamakon wannan harin ba sojoji ba ne saɓanin abin da aka bayyana ya ce mafi yawansu fararen hula ne kamar yadda wani wanda ya ga abin da ya faru a ƙauyen al of da ke yankin bari ya ce harin an fara shi ne da harbi ba ƙaƙƙautawa wanda a kwashe sa'o'i biyu ana buɗewa juna wuta labaran duniya ke na gama daga nan sashen hausa na muryar amurka ladan ibrahim a yawa ya gabatar rundunar 'yan sandan najeriya reshin jihar borno ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha uku wasu ashirin da hudu kuma suka jikkata sakamakon harin da wasu maharan boko haram suka kai kan birnin na maiduguri a maraicin jiya waɗannan mutane sun rasa rayukansu ne sakamakon ƙunar baƙin wake da mahara uku suka kai a kuma daidai lokacin da wasu maharan suka auna hari kan unguwar jiddari podo ga haruna dauda biyu da ci gaban wannan rahoto kwamishinan 'yan sandan jihar borno mai jamiel ciku ya shaida manema labarai cewa bom na farko ya tashi ne a ƙauyen gani kacallari da ke karamar hukumar jere a jihar borno a daidai lokacin da mutane ke fitowa daga sallar magariba wanda nan ne ma ya sanadiyar mutuwar mutane shida da shi kansa dan gunar bakin waken da kuma wasu ashirin da hudu da suka samu raunuka daban-daban kwamishinan 'yan sandan ya ce akwai kuma wani bom din na biyu da ya tashi a wuraren yankin chad basin duk a daren jiyan wanda ya kashe mutane uku ciki har da shi dan gunar bakin waken kansa ya ce bom na ukun ya tashi ne a wannan yankin wato bangaren Chad Basin din wanda ya kashe mutum guda da kuma dan kunar bakin waken kansa. Mr. jamiyar chukwu ya ce yunkurin da 'yan kungiyar Boko Haram din suka yi na kokarin kutsawa cikin birnin Maiduguri a daren jiya ta wuraren anguwar Jiddari Polo ya haifar da mutuwar mutum daya wanda har zuwa yanzu ba a gane ko wane ne ba. ya ce tun a daren jiya ne da ya jami'an soja da kuma rundunar 'yan sandan jihar borno suka dakile wannan harin wanda ya ce mutane sun so mu komawa gidajensu kwamishinan ya ce an kame wannan boko haram din guda da ransa sannan kuma an kashe wasu guda uku sakamakon misayar wuta da suka dinga yi da jami'an tsaron ya ce sun kuma gano wasu bindigogi guda uku kiran ak-47 da kuma wasu bumabumai haɗin gida mr damiel chukwu ya ce waɗannan mahara sun kuma kona wasu gidajen 'yan gudun hijira kusan guda ashirin da ke dab da shiga cikin garin maidugurin wannan lamari dai na aukuwa ne a daidai lokacin da ake tsimayen mataimakin shugaban kasar najeriya mr yemi oshibanjo wanda ake sa ran zai zo ya kaddamar da rabon kayayyakin abinci a yau dan dai aka rufe wasu manyan manyan hanyoyi da ke cikin garin maidugurin inda aka yi amfani da hanya guda kacal yayin da kuma aka jibge jami'an tsaro da daman gaske kama daga soja 'yan sanda 'yan jami'an tsaron farin kaya da na civil defense da ma dai na kare hatsarin hanya na ta aiki a babban titin da ake sa ran mataimakin mataimakin shugaban kasan zai bi ana kuma ci gaba da ganin jirage masu saukar angulu na ta shawagi a sararin samaniya ta da sanyin safiya haruna dau da biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. mu haɗa mu daina faɗa na addini To, daga da take magana kan wannan hari gwamnatin Najeriya ta bakin ministan tsaron ƙasar Janar Mansur Dan Ali mai ritaya ta yi alkawarin sake ɗamara na tunkarar irin waɗannan hare-hare. Janar Dan Ali ya bayyana haka ne a hira da ya da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa. ministan tsaro na kasar Janaral mansur dan ali mai ritaya ne ya bayyana a fira da ne da shi cewar gwamnatin najeriya za ta ƙara daura marar tabbatar da cewa duk wani yunkuri ko samame da 'yan ƙungiyar boko haram za su kai a wani sashe na najeriya za a murkushe shi kafin ya yi wani tasiri to ko kowane lokaci su waɗannan 'yan ta'adda suna neman su yi farfaganda cewa don ɗaya su samu ah, san cewa har yanzu dai akwai su to tsiraru ne cikinsu aka samu wannan abu ya faru kamar shine ake cin farmaki da irin na bazata wanda koyaushe yana iya faruwa amma in mutanen jama'a sun duba suna koyaushe suna fahimtar jami'an tsaro abubuwan da suke faruwa a wannan lokaci za ka ga an yi far an kawo farmaki kuma za ka ga cewa ajiyan nan take an kai farmaki to koyaushe ana shirye kuma nan take aka gama da su ba wanda ya fi kansu an karasa da su amma baka ganin cewa abun da ya fi dacewa da tasiri shine a hana kai irin wannan farmaki na ban mamaki idan watakila akwai tattara bayanan sirri da jami'an ku suke yi a filin dagaɗin nan ba wai sai in sun zo sannan aje a kore su ba shine nake cewa ai to ba za ka iya cewa kowane gefe ba kowane ƙauye kowane eh, hanya a ce soja na nan ko kuma jami'an tsaro za amma wasu mutanen da suke wuraren nan su ya kamata suna bada wannan fasiri ko kuma information amma dai kun san cewa a daidai lokacin lokacin da ake ganin cewa mahukuntan tsaro na najeriya sun yi nasarar murkushe ko karya lagon waɗannan mutane kamar 'yan ƙasa suna da hujja hankalinsu ya tashi tunda har ana ci gaba da kawo irin wannan samamen jefi-jefi kaga ko shi na kamar misali yanzu shekaran jiya ingila ba an samu irin wannan farmaki ba abubuwan nan suna faruwa ko ina ba mu dai bane a najeriya kullum kuma ana samun irin waɗannan incursion ko kuma shigowar irin waɗannan farmakai din an yi a iraq an yi a ingila ba da daɗewa ba kwanukan nan dauke kuma a cikin majalisar su ma aka koyaushe jami'an tsaro suna aikin su suna nan tsaye amma ba a rasa irin ɗaya ko bi jefi jefi wanda irin waɗannan abubuwa suna faruwa amma kuma lokaci zai wannan na duk waɗannan za a abin nan za a yi amma nan take ba za ka cewa ɗari bisa ɗari ka samu kautar da su ba dama abin da muka faɗi an karya gallafin cewa su haɗu ke eh, su faɗa wuri eh, su kama hanya kuma su tafiya su ba musu komi ba ya wuce wannan. Anya jami'an tsaro na Najeriya suna da isassun kayan aiki da kayan na'urori na leƙen asiri da na tattara bayanan sirri da sauransu dai ta yadda irin wannan farmaki ana iya murƙushe shi cikin ɗan ƙaramin lokaci ko ma a kai eh, lokacin da za a hana shi tasowa. kan kamanta shi shekaran jama na baro Legas an kawo su a port ana kilarin na ce ma abubuwan su kayan tsaro ba ɗaya rana za a je a ce an saye su ba kullum muna kari kullum ana yi watanni za a yi oda kamin su zo za su ɗauki lokaci so haka za a yi ta yi har lokacin da Allah ba muka samu cikakku waɗanda za su kai duk yadda muke so. Ministan tsaro na Najeriya kenan Jiran Mansur Dan Ali a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin sababbin dabaru ko hikimomin da jami'an tsaro na Najeriya za su ɗauka domin murƙushe irin wannan samame na bazata da 'yan ƙungiyar Boko Haram sukan kai jefi-jefi. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. a gaida Umar Faruk Musa ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kamar yadda Barau kasa sani ba yanzu haka tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka na Amurka James Comey yana ci gaba da ba da shaida a gaban kwamitin kula da ayyukan leƙin asiri na Majalisar Dattijan Amurka kan korarsa da daga bakin aiki da kuma zargin da ake wa shugaban kasa Donald Trump yana katsalandan a binciken harkar wato kutse da rasha ta a harkokin zaben Amurka. abokin aiki na ibrahim alfahamid yana tare da ni domin ƙara ba mu bayanin abin da ke tafiya yanzu a gaban kwamitin ibrahim zuwa yanzu me ka kama ne game da abin da kome ke faɗa a gaban wannan kwamiti wato babba abin da yake faɗa shine cewar shugaban ƙasa donald trump bai faɗi gaskiya ba a dalilan da ya bayar na cire shi daga kan wannan kujera tasa saboda akwai bayanai guda uku da ya bada da farko ya ce a kan batun binciken da ake na yadda rashi ta yi kutse ne mm. ya zo ya ce akwai ma'aikata a hukumar fbi da suke korafin cewa bai iya aiki ba abubuwa sun lalace a wurin sannan kuma akwai bukatar da ya gabatar masa game da cewar yana so yadda shi ya fahimta ya dakatar da binciken da ake yi na mutumin da shi trump ya dauka a zaman mai bayan shawarar tsaron kasa wato flynn a wato lokacin da aka zo ake takaddama a kansa game da hulɗarsa da rasha kafin abin nan mm. to masu haro kamar da ka sani wannan bincike ana ci gaba da yinsa ibrahim lokaci yana daga mana ko da ke yanzu yanzu aka fara mm. wannan bincike kam shaidar da yake bayar yanzu ne daga yau ne kawai ko kuma zai ci gaba har zuwa gobe akwai alamar cewa zai ci gaba har zuwa gobe saboda shaidar tana da yawa kuma nan da zuwa jima kaɗan zai shiga inda za su yi wannan zama cikin sirri cikin sirri to mun gode kwarai da gaske masu haro a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Juma'a da shirinmu na gaba. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin wanda Hajiya Maryam West mai baiwa shugaban Najeriya shawara da kuma lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kudin jari da daukan dalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shi da ake cewa 'yan fawa da turanci za ta ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. Salamu alaikum. Bashir To. Ni abin da nake kan tambaya akan wannan maudu'i shine Eh, ya za a yi da hajiya ya za a yi da mata cikin da ke ƙauyuka wanda su ba su ma san sun yarda za a san yan yarda su yi ma wannan tsari ba da su amfana da shi kuma ni a ke hanyar san ana yin wannan abu akan talaka marasa karfi to mata suna cikin gidaje wanda suke da ƙananan sana'o'i to su suna cikin wannan tsarin ne ko ko ba da su ba wanda na ce. to hajiya maryam kin ji tambayar tashi ko. eh na ji na ji shi ya sa muka ɗauki boi saboda boi tana da mutanen da suke aiki a karkara to mun gaya musu mun ce wannan nan wanda ba su da dama su zo eh, nan kamar su zo cikin kano don suna zaune a ƙauyuka ne su kuma sun ce mana kada mu damu za su nemi mutanen nan su ce kuma wa'inda aka zaɓa yanzu da yawa ba sai ma cikin capital ba sai garuruwa manya ba gaskiya har na cikin local government ɗin muna gani alat ana aika musu amma akwai wani program ɗinmu da za a iya ba mu da za a ringa ba mata su ne bai kai ba bashi ba ne wannan dubu biyar ne kowace wata kuma wannan ƙauyuka muke zuwa mu je mu samu mutanen ƙauye mu tambaye su ko a nan wa kuke gani yake neman taimako ƙauyuka su za su gaya mana da kansu ba za mu kaɗi sunan kowa ba sai mun zo ƙauye mu tara mutane mata waje ɗaya maza waje ɗaya matasa waje ɗaya mu tambaye su ce ko a nan waye kuke gani yake wahala ko abincin ma da zai ci ya zame mishi um, um, um, matsala hmm. saboda haka idan su mutanen ƙauye sun ce ai wane can kwana nawa a gidansu ba mu ga an girki ba ba hayaki to sai mu sa mutanen nan a listin mu kuma muna zuwa mu samu mutanen mu tambaye su mu tambaye su tambayoyi kuma mu zo amma wannan ba duka jiha muke bi ba yanzu kawai kashi talatin zuwa kashi ɗari na kowace jiha muke bi tunda kuɗin ba zai bi kowa ba a lokaci ɗaya kuɗin da ake ba mu kaɗan kaɗan ne saboda haka muka ce to bari mu kasa in muka yi kashi talatin shekara mai zuwa mai kashi hamsin sannan kuma mu sake yin kashi ashirin a shekara ta ƙarshe to a wannan mun kika mu kaɗi sunan kowa a hannun kowa ƙasa ita karkara ita su mutanen su za su gama su ce wance ko wancan gidan ka gani dukkansu rashin lafiya ta same su ba su iya yin komai to idan muka samu sunayen waɗannan mutanen matan da ke cikin gidan za mu taimaka musu a koyar da su a ba su kuɗi dubu biyar biyar kowace wata kuma za a koya musu ma batun irin abincin da yake da kyau da zai amfanar da ciki ma 'ya'yansu da da iyalansu ma gaba daya kuma za mu taimaka musu ko nan gaba in suna son su soma wani ɗan sayi da sayarwa mu nuna musu yadda za mu yi muna nan mun so yi ma a kanan ma daga kano kake malam daga zamfara daga zamfara nake daga zamfara eh. aha to daga zamfara daga zamfara mun a koma wannan ba a zamfara sun dai sun zo sun same mu sun ce mana suna mun ce ku je tukunna ku samo mana mutanen da za mu iya koyar da su yadda za su yi wannan tambaya din don sai mun yi training a mutanen local government da za su je mana wa'annan eh, local government din su je sai mu zo mutum ɗaiɗai daga wajenmu don mu ba mu da yawa dole mu yi aiki da mutanen da ke jiha so sannan da mutanen noa national orientation agency suna da mutane a kowace local government da su muke aiki in muka yi training yadda za su yi magana da mutanen karkara din sai kuma mu je mu tattambaye su in muka sa wannan akan rajista muke sa su to mutanen nan daga cikin rajista za mu ringa aika kowace kowane iyali za mu wannan kuɗin kyauta ne wannan kuɗin kyauta ne to malami na gaba bismillah ko assalamu alaikum wa alaikum salam sai magana fatu usman nasarawa suke da rigan juli wanda aka fi sani da usama mai alayyahu kasuwar yan tumatir tambaya ta shi ne ya za ku yi da nuka da muke da su a najeriya ga sunan wanda sun durkushe wanda irin tallafi za a ba su wanda za su dawo su dogara da kansu su taimaka wa talakawa mu mu samu dogaro da kanmu mu samu inda za mu rika samu muna yin ayyuka ba sai mun dogara da gwamnati ba To wannan shirin yana yana yana ban sani ba ko yana cikin wannan shiri da na tallafa ya ce wai a batun kamfanoni ne da suka durƙushe wai ya za ku taimaka musu yana ƙarƙashin shirin ku ne? A baya ciki sai dai in dai yana manomi za kamar yanzu mutanen da muke kamar ko eh, ciyar da yara da muke a makaranta manoma a karkara suna samu sosai don muna sayan abinci daga hannunsu. direct ba sai sun je sun kai kasuwa ba sun jira sai an samu mai siye don muna ciyar da yara a ƙauyuka da suke firamare to kin ga duk kowace mace da take kirki za ta sai abinci a hannun manoma ne mun ce da kowace jiha ta shirya ta nemi manoman ta musu bayani akan yadda za a iya sayan abinci tare daga gurin su sun san cewa kowane kwana ashirin kowane wata za a rinda zuwa a sayi duka abin da suke da yake hannun su. To a takaice dai batun farfado da kamfanoni ba a ƙarƙashin ku yake ba. A'a ba a ba a ƙarshen ba a ƙarƙashin yake ba gaskiya. To malami na gaba bisamillah ko? Eh salamu alaikum. Assalamu alaikum salam. ina ma babban bakuwa barka da zuwa. Hello? Hello, ina jin ka, na gode. To, hajiya a matsayin ki na mace, wane tanadi ne ake yi wa mata 'yan uwanki saboda mu iyayenmu ne mata ya kamata duk abin da za a yi a kula da mata musamman na yankunan karkara ba kamar na gari ba ne duk abubuwan da ake a gari za ki ga su ba su sani ba ya kamata a ce akwai wani kwamiti da duk abubuwan zai ke eh, to me sunan kamalin nuhu umar ne da nugu umar abin zan ce maka ba iyaye ne kawai ba matan kuma sai a manta yadda eh. ake girmama uwa ba a girmama uwa mata haka haka kuma muna da 'ya'ya mata duka mata ne to ka gani duka sunayen da muke ɗauka a ƙauyuka yadda na faɗa dubu biyar biyar dinnan da muke bayarwa duk mata muke eh. bayarwa kuma akwai basussuka ma da ake bawa mata a kan su a taimaka musu su da wani kamar ɗan sayi da sayarwa ko wani sana'a a ƙauye duk wannan mata ake ba kuma kaga ciyar da yara na makaranta duka mata ne suke ciyar suke maza su suke gona suke sai da abinci matan su saya a hannunsu. Ka ga wannan duk mata ake wa duk mata ake wa yan fawa kuma da muka gani ma cewa mata da yawa ba su nema ba mun nemi dukkan matan da yake kashi arba'in ne zuwa zuwa ɗari dole sai da muka yi ta neman sunayen mata wa, inda za a zaɓa ba muka kakkara a kai yadda za mu cika. abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa mai alice daga birnin washington dc nake fatar a huta lafiya to ma da la'ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc a halin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da ku aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Ya ce harin da 'yan Boko Haram suka kai a garin Maiduguri jiya Laraba lokacin buɗe baki wanda ya hallaka mutum goma sha hudu hakan abin jimami da takaici ne. Da fatan jami'an tsaron jihar za su ƙara ƙaimi wajen ida daƙilar 'yan ta'addan a duk inda suke. Sai kuma wasiƙa mai cewa salon VOA Hausa. Hakika rabon kayan abinci ga 'yan gudun hijira kimanin miliyan biyu da gwamnatin Najeriya za ta fara yau abu ne mai kyau. Da fatan mu ma talakawan Najeriya gwamnatin za ta danga duba irin halin da muke ciki na aljannar waina, ƙasa zafi sama zafi. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Umar Baban Yaya Sabon Gida. Daga nan sai wasiƙa Ahmadu Manaja daga Bauchi unguwar Karofin Madaki ya ce murya Amurka Ku ba da dama in nuna adawar mu matasan Arewa da masu koran inyamurai daga Arewa. A gaskiya wannan matakin da wasu matasan Arewa ke ɗauka sam bai dace ba. Domin bai kamata in har kare ya yi haushi kai ma ka bi shi da haushi ba. To, kaɗan daga cikin ra'ayi da kuka aiko mana ke yanzu kuma sai ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. to a takaicen tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya da aka kora a nan amurka james comey ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki yau alhamis cewa shugaba donald trump ya nemi ya yi masa mubaya ya kuma nemi ya watsar da binciken da ake a da hulɗar da tsakaninsa da makarabansa da jami'an gwamnatin ƙasar rasha a watan da ya shige ne trump ya kori komi yana mai faɗin cewa yana tunanin wannan binciken da ake yi game da kutsan rashi ne a lokacin da yake shawarar korar shugaban babban hukumar binciken laifuka a nan amurka wannan shine karon farko da komi yake magana a gaban jama'a game da tattaunawar da suka yi sau tara cikin watannin da watan da su gabata kafin a kore shi sau uku ido da ido sau shida ta wayan tarho ya faɗa wa 'yan kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na majalisar dattijai cewa ya rude da irin bayanan kishiyoyin juna da trump da mukarbansa suke bayarwa a game da korarsa yana mai cewa sun zaɓi su ɓata mana suna ta hanyar cewa abubuwan sun lalace To, madalla a gaishe kaladan za mu taka ma birki nan saboda agogo na ɗaga mana hannu masu haro baki dai kuma abin da ya sauke kenan ciki shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shiri inda a yau muke so ku kira ku bayyana mana shin ganin hari da aka kai a barno cikin shekaru biyu ba a kai hari irin wannan ba me ya kamata a yi ko kuma me yasa aka samu aka kai irin wannan hari ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. ku. kamar na madadin ladan ibrahim a yau da ta gabatar da shirin da sa'ida hamdun da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya urku da ya rika mata a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da amma kada ku za ku daga malaman zauren yau da gobe za su gabatar da shirin mu na gaba wadda cikin abin da za a tattauna hada batun wato kare muhalli a sauraro lafiya